menene mahimmancin ko kuma menene bambanci a tsakanin zaben shugaban ƙasa da zaben gwamnoni wanne ya fi mahimmanci ga al'umma? A hakikanin gaskiya zaɓuɓɓukan da za mu yi yanzu na ranar Asabar. Zaɓuɓɓuka ne da ni a gani na suka fi ma muhimmanci saboda su ne za mu zaɓi waɗanda suke kusa da al'umma. Idan muka fito muka zaɓi gwamna muka zaɓi 'yan majalisa sun fi kusa da al'umma a kan shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya kuma su ne ake tare da su da za su sa mana eh, abubuwan dokokinmu kamar 'yan eh, majalisar jiha na kowane jiha ina ga yakin muhimmanci ma a kan zaɓen shugaban kasa duka zaɓen nan zaɓuɓɓuka ɗin duka suna da muhimmanci amma an kacce in ka tambaye ni wanne ya fi muhimmanci a gaba ɗaya zan ce maka zaɓen shugaban kasa saboda idan aka ce sama ya lalace gaba ɗaya to ƙasa fa ba yadda za a yi kyau saboda ka zaɓen shugaban ƙasa ya fi muhimmanci harkar tsaro a ƙasar nan kowa ya sani harka ce ta shugaban ƙasa harka da ta shafi mu'amala da ƙasashen waje wanda kowa ya sani wannan harka ce ta shugaban ƙasa harka da ta shafi tattalin arziki wannan harka ce da ta shafi shugaban ƙasa idan kuma ka ce duk wa'annan sun lalace to ka ba da za a yi ƙasa ma ta yi kyau saboda ka zaben shugaban kasa yana ya fi muhimmanci amma su ma sauran zaɓuɓɓuka suna da muhimmanci kwarai da gaske. To uh, Alhaji Bashir Ungogo. Ok kamar yadda honorable ya faɗa ne zaɓuɓɓukan na yalawa gabaci ɗaya suna da muhimmanci amma gaskiya aka tsaya ka bi irin yanayi na ƙasanmu Najeriya za ka ga inda za ka ga kujerun shugaban ƙasa yake da ƙarfi mai tsanani saboda in ka lura za ga shugaban ƙasa wani zubin yana yin abu gaba gaɗi yadda yake so kuma dole abin da ya so za ga ya cimmawa saboda karfin kujeran shi unlike uh, wasu kasashe da zaka iya ganin shugaba yana samun tarjiya da zai iya sa koda ya yi ra'ayin wani abu zai bari zaɓuɓɓukan ni dai a uh, na'urar shi suna da suna da mahimmanci matukan gaske ga baki daya saboda kamar yanzu mu yanda Allah ya bamu wani mutum da ake ma kyakkyawan zato a duk duniya cewa yana da adalci kuma mu mun san irin halin da aka shiga to kaga kuma mahimmancin ya ƙara samun gwamnoni a mafi rinjaye na jam'iyyarsa da suke da ra'ayi ɗaya suke da ra'ayi ɗaya suka yarda da shi kaga za ka gane abun yana da matukar mahimmanci matuka. Bashir wai menene mahimmancin al'umma su fita don kaɗa ƙuri'unsu ga 'yan takara waɗanda suka sun cancanta? Eh, eh to abu na farko dai shine yana da mahimmanci matuka. to wannan wani dama ne ya zo ta lokacin kada zaɓe da zai hakan za a samu a cimma hakan saboda an dade ana neman haka kuma zaɓe ne zaɓe ne kawai za a iya samun hakan. To, uh, Honorable Gambo, ta ya mutum zai iya gane wannan dan takarar shine wanda ya cancanta? To, dan takara da ya cancanta kowane dan takara an san halayen shi kafin ya fito neman takara. To, Alai Bashir Ungogo, ya kake ganin ya kamata a bi wajen gano ɗan takara wanda yake ya cancanta? <clears throat> Eh kamar yadda Honorable Gambo ya yi magana ne gaskiya ne wannan maganan nashi. Menene kiran ku ga matasa dangane da bin doka da oda a lokacin wannan zaɓe da ma sauran lokuta? Ai, ai wannan yana da mahimmanci sosai kwarai da gaske shi dama doka da ka'ida ai yana da kyau abu ne wanda da muka rasa a irin gwamnatocin baya